hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da biyu ga watan mai shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kasan na casa'in da shida daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad al-hassan buna ali buna khalaf al-barbahari allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi muna bibiyan sharhin da الشيخ الدكتور صالح بن fauzan بن عبد الله الفوزان يما wannan littafi Allah maɗaukakin sarki ya saka mai da alkhairi a baya idan 'yan uwa ba su manta ba al'imamul barbahari ya bayyana tsantsan aƙidarmu dangane da abin da ya shafi mu'amalantar shugabanni cewa mu bai daga cin aƙidanmu adawa fada tsiwa zanga-zanga zagi cin mutunci batanci raini ga shugaba a duk lokacin da shugaba ya yi umarni muna kallon wannan umarni da fuska biyu umarni na farko shine bai saba ma Allah ba idan bai saba ma Allah ba to lalle wannan umarni wajibinmu ne mu bi wannan umarni haka take a aƙidarmu ɗaya kallon da muke ma umarnin shugaba shine abin da malam zai bayyana mana a yau shine annahu la ta'ata li basharin fi ma'asiyati llahi azza wa jalla babu wani mutum kowaye shugaba ne shi koko wani wanda yake da daraja da ɗaukaka ne a wurinka kaman iyaye kaman malamai kaman shugabanni a wurin aikinka da dai sauransu ba ka da daman kai masu ɗa'a ga abin da kai tsaye saba ma dokokin Allah ne Allah madaukakin sarki ya kare mu to mala yake cewa asharhu ga sharhin wannan qadiyar qawluhu wa alam annahu la ta'ata li basharin fi ma'asiyati azza wa jalla ka sani babu biyayya babu da'a dangane da saba umarnin Allah ga du wani bil'adama kuma ga duk wani mahaluki da zai zo da umarnin da yi karo da umarnin Allah bai halatta a mai biyayya ba shi ɗin nan ko shi waye mala ya ce haza istisna'un lima sabaka wannan wata togaciya ce na bayanan da muka gabatar a baya mala ya ce lamma zukira annahu tajibu ta'ata wilatil umuri annaha la tajibu fi kulli shay'in a sanda muka bayanin cewa yana daga cikin asalin ainihin aƙidar mu wajibi ne ɗa'a ga shugabanni biyayya game da umarnin da suka bayar sai dai wannan ɗa'a da biyayyar ba a kan komi ba wa inna ma yi ta'una fi ma laisa bi ma'asiyatillah mala la ce za a yi masu ɗa'a ne fi ma laisa bi ma'asiyatin ga abin da ya zama ba saɓo ba ne ba cuta ba ne ba keta haddin Allah ko alfarman wani daga cikin al'umman annabi ba amma iza umiro bi ma'asiyatin mala ya ce duk sanda shugabannin suka yi umarni da abin da yake saban allah ne fala ya na fil ma'asiyati to a nan ba za a yi masu biyayya da ɗa'a ga abin da yake saban allah ba wa ƙada ja a fil hadithi hakika ya zuwa cikin hadisin annabi annar rasula sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a marra ala sariyatin minas sahaba amiran annabi ne ya aiki wata 'yar ƙaramar rundunar yaƙi sai ya naɗa masu wani kwamanda a matsayin shi ne amirul jaishi falamma saro fitareke yayin da suka yi tafiya suka baggari suka nausa suka tafi nesa suna dab da isa inda annabi ya aike su kala lahum sai wannan shugaban da annabi ya sa masu sai ya ce da su ijma'o haɓaban ku shiga daji ku tattaro kirare falamma jama'ohu yayin da suka tattaro waɗannan kirare qala sai ya ce auqaduhu ku kunna masu wuta falamma auqaduhu yayin da suka cinna ma waɗannan ƙiraruwan wuta ƙala sai shugaban ya ce udkhulufin nari ku duka ku fada cikin wutan alaisar rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa ya kolo wai ba annabi ya ce isma'u wa ati'u ku yi man ɗa'a bayan kun saurari umarnin da na baku ba ku kalli waɗannan mutanen sun tafi a ƙarƙashin jagorancin shi suna biyayya ga duk wani umarnin da ya ba su domin annabi ya karantar da su ba a mashugaba tawaye ya ce ku je ku yi ƙirare yo kirare bai daga cikin aikin da annabi ya aike su yi su an aike su jihadi ne amma yanzu shugaban ya ƙara masu wani aiki na su yo kirare to saboda ɗa'a ga shugaba bai halatta gare su nasa saba mai ba suka je suka yi wannan kirare kamar yadda ya umarce su aiki na biya ce su kunna ma kiraren wuta ba wanda ya tambaye shi me za a yi da kirare in an kunna ma kiraren wuta dumama ruwan shayi za a yi in gasa nama za a yi ba mu ga dabban da aka yanka ba ba wanda ya mai wannan tambayan isma'u kenan mun gano wannan da kyau ku suna cewa dan me to dan me za ka yi ma shugaba a ba wannan ka'idan aƙidan da annabi ya zo da ita to sai giyan mulki da jagoranci sai ya ja ni ne shugaba in kai ne shugaba ba wanda ya baka daman kama karya da yin abin da ya saba dokan Allah da ya ce masa su shiga wannan wutan faƙala ba a duhun sai wasu daga ciki suka ce na hannu ma a ta'anar rasula illa firaran minan nari ai munan a mene ya sa ma tukuna muka yi annabi biyayya muka yi imani muka gazgata cewa shi manzan Allah ne ba don mu samu daman tsere ma ita wannan wutar ba fa kaifa na da fiha ta yaya za mu shige ta yanzu famtana ominar da fiha sai suka ƙi su shiga wannan wuta falamma balaga zalika rasulallahi sallallahu alaihi wa wa sallama ƙala yayin da labari ya iso ma annabi ai ga yanda ake wannan tafiya sai ya ce amma innakum law dakhaluha ku da kun kuskura kun sake kun shiga wannan wuta lam yakhruju minha yace wallahi ba ku fitanta daga nan ta inna mata'ata fil ma'ruf ana yin da'a ne ga abin da yake sanannin abu ne a shari'ar Allah duk da wannan shugaba ne ai ba shine Allah ba in ya umarce ka da abin da ya saba umarnin Allah da annabin shi to la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a ma abokin halitta da'a kowaye cikin a saba ma umarnin Allah mahalici jama'a mun gano wannan da kyau ku shi yasa a fada lokacin da aka ce wa malam albani Allah ya gafarta mai mu mun hana sallah yace mu kuma ba za mu hana ba saboda Allah umarnin sallah umarnin Allah ne ina fata mun gano wannan da kyau Allah ya ce kar ku yi masda'a wasjidi waqtaribi ina fata mun gano wannan da kyau ba daman aima wani abokin halitta ɗa'a shi ɗin nan ko shi waye allah madaukin sarki ya sa mu dace mahala ya ce wa ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliqi ba a ɗa'a ga abokin halitta akan abin da zai kai ga a saba ma Allah mahalici wa qala ta'ala fil walidaini haka Allah madaukin sarki ya bayani dangane da haƙƙin iyaye biyu Allah ya ce anishkurli waliwalidaika ilayyal masir Allah ya ce ka gode min sannan ka gode ma iyayenka ka san makoma wurina yake umarni ne na Allah madaukin sarki iyayenka dole ka yi masu ɗa'a dole ka zauna haka kawai ka ce ka zo gode ma iyayenka ne sannan yana daga cikin alaman ka gode ma abin da iyayenka suka yi ma na kwarai shine ka kyautata musu ya zama ba su rayu rayuwa na kunci ba in har kana da hali in kuma babu to yanda za ka yi fafutuka ka nemo ko ba yawa to ka nemo ka kawo musu. ka ba su haƙuri ka lallashe su kai masu addu'a da fatan alkhairi ka sani in kai wannan dai makoma ga Allah take in kuma ka dai wurin shi za ka koma wa in hadaka idan iyayenka guda biyu suka yi kokowar musu da kai don su tarsasa ka ko su maka umarni ala an tushirika bima laisa laka bihi ilmun akan ka hada Allah madaukin sarki da wani kai shirka ko kai bid'a ko ka bi son zuciya ko al'adu miyagu ko fasikanci ko zalunci ko cuta da damfara duk abin da ya zan Allah ya hana fala tuti'huma Allah ya ce karkai musu biyayya amma wasahibuhuma fid duniya ma'arufan ka zauna da su a rayuwar duniya kana mai mutunta su kana mai kyautata masu kana mai masu da girmama su da yi masu duk wani kyautayi da mutunci amma dangane da keta alfarman mahalicci to a nan allah madaukin sarki ce ba za ka yi masu ɗa'a ba wata bi sabilan man ana ba ilayya ka bi tafarkin wannan da ya mai da al'amarin shi wurina malamai suka ce yana daga cikin man anaba ilayya annabi ibrahim duk yanda mahaifin shi ya kokarin sa shi ya shirka ya ce a'a sai man mahaifin biyayya yi mai da'a amma ba ta hanyar nima allah madaukakin sarki shirka ba jama'a mun gano wannan da kyau ko allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu malam ya ce ma ba da masallacin ne